Jama'a assalamu alaikum ku da warhaka barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani a game da Ethereum mining. Kamar yadda kuka sani na sanya bidiyo a game da yadda ake yin wannan Ethereum mining da kuma yadda ake rijista. Amma sai ya kasance a tsakanin lokacin da na sanya wannan bidiyo an samu matsala suna gyara wanda wannan ya sa rijista ko yin mining ya dakata. To a yau ina sanar da ku cewan wannan application din ya dawo lafiya lau sannan kuma mining din lafiya lau. A nan wurin za ku ga zan iya danna nawa ku ga ya ci gaba kamar haka. So wannan shine da yadda ake mining din kamar yadda na nuna muku. Sannan kuma balance din ka za ka ga cewa ya dawo lafiya lau. A nan wurin zuwa gyaran da suka yi za ku ga cewa active miners din sun ragu. A da muna ganin dubu goma sha biyar zuwa sha shida sha bakwai. amma yanzu za ku ga cewa kwata-kwata dubu uku da ɗari hudu da arba'in da tara ne so bayan kwana biyu mutane suna dawowa za ka ga cewa ana ƙara yawa a wurin active miners ɗin nan sannan kuma a baya irin wannan matsalar ta taɓa faruwa ya kasance su gyara a dawo amma dai gaskiya bai taɓa ɗaukan kwana uku irin wannan ba so yawanci za ka ga cewa cikin 24 hours suke gyara amma kuma wannan ya kasance ya ɗau tsawon lokaci. To amma dai ko menene mu muna fatan alkhairi sannan kuma wannan mining ya zo ya ci gaba. A nan wurin za ku ga cewa ina da kwara dubu ɗari da ashirin da ɗari uku da hudu So wannan shi ne current mining sannan kuma za ku ga rate ɗina yanzu ya ƙaru ya kai 7.25. So idan miners sun ci gaba da hawa za ka ga ya ci gaba. Wannan shi ne a takaice. babban abin da nake so ya kasance mutane su mai da hankali in ba ka da natsuwa a game da sanya kuɗi kada ka sanya kuɗi wannan mining din na daɗe ina yi har na kai wannan matakin babu wani matsala da ya taɓa samuwa na ko na damfara ko wani abu so in ba ka da aminci ko ya kasance da sanya kuɗi kawai ka haƙura ka ci gaba da mining har ka kai wannan lokacin abin da nake ba da shawara kawai mutum ya yi amfani da increase income ɗin nan idan ka zo ka shiga option a nan sama za ku ga layuka guda uku in ka taɓa zai zo ya buɗe ma a nan wurin za ku ga extra earning idan ka shiga akwai abubuwa guda huɗu da idan ka yi su za ka ga cewa mining ɗin na ƙaruwa so amma a nan wurin za ka dinga ganin talla na play game ɗin nan kada ka taɓa shi sannan kuma akwai flip the card kar ka taɓa shi wannan extra earning ɗin za ku ga cewa na karantar da yadda ake yin shi amma idan kuna so zan yi bidiyo a kan shi amma a takaice in dai har mutum zai iya za ga cewa a nan farko akwai quiz suna yin waɗansu tambayoyi ne a game da cryptocurrency wanda idan ka ansa sai su baka reward da point na wannan da muke mining sannan akwai spin wheel yana bin shi sannan kuma scratch a card sannan kuma sai jackpot wannan shi ma jackpot ɗin yana ba da point da yawa. Akwai lokutan da zaka ga har guda ɗari biyu suna baka. So, a wannan ne a takaice a game da wannan mining ɗin. na muku fatan alkhairi. Allah ya taimaka. So, tsawon wannan lokacin da na yi wannan bidiyon, a lokacin da nake dubawa da dubu uku da mutum ɗari huɗu da arba'in da tara ne yanzu za ga ya koma da tamanin da tara. Waɗansu sun hawa. so haka za ka ga cewa daga zarar an gama gyara mutane suna dawowa su ci gaba Allah ya taimake mu